يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ تفسير القرآن من جرمى a wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan ramadan a kuma wannan dare yau hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da hudu da talatin littafin bature muna shekara ta dubu biyu da tara idan ba ku manta ba muna cikin suratu tsaha surar da muka fara jiya cikin taimakon Allah Allah ya nuna mana ran da za mu kai karshen ta inda kuma ta ba akwai aya da alaran ya karanta to sai muka kwana akan ayar ban sani ba alaran ko za ka iya tuna wuri الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله مدعوكين فركيتي الله الله wanda la ilaha illahu babu abin bauta bisa cancanta face shi duk wanda kaga an bauta masa ba Allah ba to bai cancanci a bauta masa ba masu bauta masa sun yi rashin hankali ne yasa suke bauta mashi an gane wannan sai Allah ya ce lahul asma'ul husna a gare shi akwai sunaye kyawawa Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye kyawawa wannan aya ta kunshi matsaloli muhimmai ta kunshi abin da ya shafi tauhidul uluhiyya sannan ta kunshi tauhidul asma wa sifat to abin da ya shafi uluhiyya za mu same shi a gaba to amma dangane da abin da ya shafi tauhidin asma wa sifat wannan wata ajanda ce babba mai girma da kuma take da muhimmanci ga addini kuma babin Tauhidin asma wa sifat yana daga wato fagage na ilimi da aka samu gurɓatattun fahimta da yawa a ciki kuma duk matsalar da take da alaƙa da aƙida babbar magana ce akwai buƙatar sai an kaɗe mata ƙura kowa ya fahimce ta allah ta'ala ya samu dace ayoyi da dama a ƙur'ani mai girma allah ya faɗa mana yana da sunaye masu yawa idan ka tuna alaramma a cikin suratul isra' in ka je can dab da bakin boda sai Allah ya ce kuli da Allah kuli da Allah awidu rahman ayyan ma ta da'ufa lahul asma'ul husna Allah ya ce kuli da Allah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa mutane cewa udu Allah ku kira Allah a wadda rahman ko kuma ku kira ar-rahman Allah ya ce ayyan mata da'u ko wanne kuka kira ko Allah kuka kira ko ar-rahman ko ar-rahim ko al-malik to falahul asma'ul husna a gare shi akwai sunaye kyawawa an ba ku zaɓi duk sunan da kuka ga dama ku yi amfani da shi ku kira Allah an gane wannan idan ka je can cikin suratul a'raf sai Allah madaukin sarki ya ce walillahi al-asma'ul husna walillahi